Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen kashe-kashe da ke aukuwa a ƙaramar hukumar Mangu da sauran sassan jihar Filato. Hafsan hafsoshin Najeriya Manjo Janar Tawarit Lagbaja wanda ya kaddamar da rundunar mai lakabin Operation Hakorin Damisa 4 ya ja kunnen jami'an sojin da su gudanar da aikinsu ba sani ba sabo babu nuna ɓangaranci don maido da zaman lafiya a jihar Filato. When they send a distress call to you, you must respond. And you must respond as quickly as possible. Is that clear? Yes, sir! Ya ce, Idan kun samu kira ta gaggawa, dole ne ku amsa da gaggawa, kun fahimta? Bayan kammala kaddamar da rundunar ne hafsan hafsoshin manjo janar Tawarid Lagbaja ya garzaya ɗakin taro a wata firamare da ke dankare da dubban mutane musamman mata da ƙananan yara da ke gudun hijira inda ya gana da masu ruwa da tsaki. Suka kuma tattauna kan matakan samar da zaman lafiya. Shugaban kungiyar makiyaya ta "Miyatti Allah a karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono shine ya fara yin jawabi a wurin taron. Muna neman zaman lafiya duk wani haɗin kai na zaman lafiya insha Allah za mu bayar da shi. Shugaban ƙungiyar raya ƙabilar Magaful Mr. Joseph Gonkart ya yi fatar Allah ya baiwa hafsan hafsoshin basira na kawo ƙarshen matsalar. I pray that God will give you the creativity of your calling to see that this thing is solved once and for all. Shugaban riko na karamar hukumar Mangu Honorable Marcus Artu ya ce ya sadaukar da kansa ne don tabbatar da an samu zaman lafiya a yankin na Mangu. shi yasa muke aiki da jama'in sauro, muna da kuma iyayen kasa da duk jama'a mu inshorin cewa an samu zaman lafiya saboda mun gaskanta cewa idan an samu zaman lafiya za a samu ci gaban kasa saboda ita rigima tana kashe kasa ne Babban basarakin kasar Mangu, Da John Hirse, ya ja hankalin al'umma ne kan su yi haƙuri su zauna da juna lafiya. Ya kamata mu da kanmu mu yi tunani, za a ce mutane manyan sojoji su bari Abuja su zo su shirya mu. duk inda kuke ku yi tunani inda Allah ya saka shine gidanka wajen ne zaka yi arziki wajen ne zaka yi rayuwa mai kyau Daga ƙarshe hafsan hafsoshin manjo janar Taurid Lagbaja ya shaida wa mahalarta taron cewa dakarun za su kasance a yankin ne don tabbatar da zaman lafiya don haka ya buƙaci a basu goyon baya. And that is what I'm pleading that you just rally around and do with the military. We want to resolve this crisis. Rikicin na yankin Mangu da ya fara da kisan mutum guda ya faɗaɗa inda rayuka fiye da ɗari biyu suka salwanta, inda kuma aka ƙone gidaje da wuraren ibada, gonaki da dabbobi sun hallaka, yayin da dubban mutane ke gudun hijira wasu ma ba a san inda suke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.